yo da magaran zandar kuma akwai bambanci akwai bambanci to ina ne da central birni kenan nan ne da magaran eh. daga nan sai zandar kuma furan akai ka zandar san sabo ta babban tasha zan central ka fike ka kwambe ne furan ba yanzu ku ne sarkin tasha eh. shine wanda shine sarkin tasha abin arziki a ba to daidai da kai da waye ni da shi to Allah ke to shahi aikin nan tasha duk mota da za ta tashi a ga sai sun tuntube ku ko da mu ta daga nan eh akwai sarakan da dama ne ko ku sarki guda ke akwai a ko sarki guda guda eh. kai ne sarkin ko a a ni mutum a dijon ne a a dijon ne sarki ne eh, ikon Allah to duk mota da za ta tashi ne sai sun biya ku wasu tashi wasu suna biya mu mm. wasu kuma suna zabbatar mu suna luka da gudu mm. eh, to Thank you.

farko akwai Sempre atacamos aí, coco na coisa. Pierde, wannan magariya ɗaya na magariya ɗaya bandi zandar ne ba a jisa da magariya an magariya da zandar kuma akwai bambanci akwai bambanci to ina ne da magana central birni kenan nan ne da magana eh. daga nan ka zandar kuma furan akai ka zandar san sabo ta babban tasha eh. Allah zan central ka fike ka babban furan zaka ba yanzu ku ne sarkin tasha eh. shine wanda shine sarkin tasha abu bakar zuciya ba to yayi daidai Allah ya da kai da wai ni da shi to to hai gura ba Allah ke to merci to madalla patron Allah ka ga da Na ɗaya, matsayin da zuwa da zira kamun na kire sa waya. To ina da ɗan gure su. Sunan shi na wani kana ji? A ah, tsara a mutu ta biyu, da nan ɗin da ma babu kai. Suka yi sun hausa wannan kawo. sai ka gusa da nan